Ƙungiyar ta ce da su aka zaɓi gwamnatin jam'iyyar APC tun a shekara ta 2015 amma tana nema ta jefa su cikin wani mummunan yanayi. Awalu Harka Oil da ke Malali Bostop shi ne ya fara yin magana a madadin sauran 'ya'yan ƙungiyar. Muna kira ga mai girma gwamna ya duba halin da muke ciki shagunan nan shaguna ɗari da guda takwas ne akan wannan wuri wanda muna zama akwai masu iyalai biyar akwai masu iyalai waɗanda yake sun kai goma a cikin shagunan akwai masu zama mutum biyar mutum shida mutum goma har akwai shagon da yake yana da masu zama a kai irin masu gyaran famfo din nan za ka samu mutum ya kai talatin. sun kara da cewa sun waye gari ne kawai suka ga takarda cewa za a rushe masu sagunan da suke ciki waɗanda suke gudanar da kasuwancinsu domin ceto rayuwar iyalansu adamu mai lemu da ke malali bus stop yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ce za a rushe shagunan nasu yanzu haka akwai wanda ba su da lafiya suna ganin asibiti saboda wannan takarda za ka za a rushe mana shaguna nan da allah muka dogara dalilan muka dogara muna kyautata mai girma zai mana gwamna muna kira a gare shi da duk wanda ya isa isan masa in kuma shi ya ji ya ji mu. shi ma a lokacin da yake magana a wajen wannan taro shugaban masu gyaran mashin mai suna yusuf ya yi magana ne da harshen gida na yin kwai muna zaune aka kawo mana takardar cewa za a rushe mana shaguna saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar kaduna da ta ɗauki mataki saboda ba da saninta ake wannan al'amari ba ƙungiyar dai ta koka ne akan yadda aka gina sabbin shaguna aka ce su biya naira miliyan biyu da rabi da kuma na naira miliyan uku har ma da na naira miliyan biyar saboda haka a halin yanzu ba su da kuɗaɗen da za su iya sayan waɗannan shaguna daga ƙarshe dai sun yi kira ga masu shaguna a yankin yankin su kasance masu son zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda ta hakan ne kadai za a samu ci gaba sun kuma buƙaci gwamnatin jihar Kaduna da ta yi dukkanin mai yiwa domin ganin ta share musu hawaye karshen rahoton kenan. Umar Abubakar Malali, Liberty Radio da Talabijin a Kaduna.